إلا حميما وغساقا ba sa ɗanɗanar komai a cikinta sai wani ruwa mai tsananin zafi da abin da yake kwaranyowa daga ruwan ƙwarjin 'yan wuta.